Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi da fatan ana sauraren mu lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. An kashe mutane 20 kana aka jikata wasu 26 aka kuma an haka kuma ana zaton an tsare mutum daya biyu bayan harbe-harbe a jiya asabar a wasu kasuwannin zamani a wani gari da ke kan iyakar el paso da jihar texas in ji 'yan sanda jami'an hukumar tsaro sun gano wanda ake zaton da aikata harbe-harben da suna patrick crosses mai shekaru 21 na garin allen na jihar texas da ke cikin arewacin dallas a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press dallas na kimanin tazaran kilomita 1000 ne daga el paso ta gabas da misalin karfe goma na da rabi na safe agogon yankin ne 'yan sanda suka fara samun kira da rahotanni akan harbe-harben a babban kantin walmart da kuma kusa da wata kasuwar zamani ta selo Vista wanda suke a gabashin birnin. Sergeant Robert Gomez shine mai magana da yawon ma'aikatar 'yan sandan El Paso ya ce galibin harbe-harben an yi shi ne a walmart inda akwai sama da mutane dubu masu sayan kaya da kuma ma'aikata kimanin dari daya iyalai da dama dai sun bi rangwami ne na lokacin hutu suka je wurin domin sayan kayan makaranta a cewar jami'an wannan wani lamari ne da ba a taba gani ba a el paso in ji gomez yana nufin wato harbe-harbe da kuma raunata ɗimbin mutane da aka yi wanda ka iya kai su ga rasa rayukansu. amurka da talban sun fara tattaunawa a hukumance a karo na takwas a birnin doha inda bangarorin suka nuna alamun cimma daidaito a wannan zagayen wanda zai kawo ƙarshen da daɗin yaki da amurka ta shiga a tarihi ƙungiyar taliban ta bayyana alamun ƙulla yarjejeniya a wannan karon wakilin amurka a wannan tattaunawar zalmi khalizad ya faɗa a wani saƙon twitter cewa sun shirya su sanya hannu akan yarjejeniya ta kwarai sai dai da alamun ana samun rashin fahimtar juna a kan abin da yarjejeniyar za ta kunshi daga bangarorin amurka da kuma taliban din ita dai taliban tana kallon yarjejeniyar ce tamkar wato janyewan sojojin kasashen waje musamman amurka daga kasar afghanistan wanda ita kuma a bangaren ta ta yi alkawarin daina amfani da kasar afghanistan tana kai hare-haren ta'addanci akan wasu kasashe. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kasar pakistan ta zargi abokiyar gabanta india da take dokokin ƙasa da ƙasa a kan raba kayan taimako inda ta yi amfani da wasu abubuwan fashewa a wani ɗan rikici da aka samu a kan iyakar kashmir tana mai cewa waɗannan makaman da sun hallaka akalla fararen hula guda biyu kana wasu goma sha ɗaya suka jikata a ɓangaren pakistan a yankin zargin na zuwa ne wuni guda bayan da indiya ta sake yin fatali da bukatar shugaban amurka donald trump na shiga tsakani domin sasanta rikicin yankin kashmir tsakanin kasashe manya biyu masu mallakar makaman nukiliya a wata sanarwa da ma'aikatar sojin pakistan ta fitar a jiya asabar an raunata fararen hula a ranar 31 ga watan yuli ne a kusa da ƙauyen nelum valley a kusa da iyakar da ta raba tsakanin kasashen india da pakistan wanda ake takaddama a kai sakataren tsaron amurka mark esper yana kai komo a yankin asiya a balagurunsa na farko zuwa kasar waje a matsayin shugaban tsaro ma'aikatar tsaro ta amurka balaguron nashi na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta janye daga yarjejeniyar shekara da shekaru akan mallakar makaman masu nizami da kasar rasha janyewar na nufin moscow da washington suna da hurumin kera makaman masu cin dogon zango haka kuma na haka kuma wannan na zama mummunan labari ne ga kasar da ba taba shiga ba irin wannan yarjejeniya kamar china sabon sakataren tsaron amurka mark esper ya ce yana son ya ga amurka ta mallaki wato sansanin makamai masu cin matsakaitan zango a yankin asiya Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimun Muni Barma. Kungiyoyin nakasassu a jihar Plateau Najeriya na ci gaba da nuna damuwa a game da halin da masu bukata ta musamman ke ciki. Lamarin da ake alakantawa da rashin samun wata tsayayyar madogara rashin bayar da kulawar da ta dacewa sha'anin ilimin nakasassu na daga cikin dalilan da suka haddasa zaman kashe wandon wannan rukuni na al'umma mafari kenan wasu daga cikin su ke fadawa sana'ar bara saboda haka shirin na yau zai mai da hankali a kan yanayin zamantakewar nakasassu a jihar plateau kamar yadda za a ji a hirar da wakilin muryar amurka a jos zainab babaji ta yi da ciyaman na nakasassun jihar sunana set ata ni ne ciyaman na national joint association of persons with disability wato shugaban nakasassu na jihar plateau ya kamata nakasassu su samu yancinsu domin a gadi cewa suna aiki domin dogaro da kansu sannan na biyu akwai zancen empowerment wato uh, inganta rayuwansu domin su man san cewa ana yin tare da su sannan akwai bukatu na kuma duk inda abun da ya kamata za a yi ma na masu lafiya ya kamata duka ma a hada ma na kasassu a ciki domin su ma su zama da cewa su ma masu yanci ne kamar yadda mai lafiya suke so ba sai na ci gaban na fade su da daidai ba akwai bukatu da dama wanda an sana yi ma masu lafiya ya kamata a hada masu na kasasu a ciki domin su ma su samu moriya gwamnatin ko kuma abin da ya kamata eh, ko su kungiyoyi masu zaman kansu. To, amma tun farko ma wato saboda waɗannan bukatu ne kuka samu kungiya wanda za ku gabatar da wato bukatunku a wuri guda? Haka yake, mm. saboda wannan bukatun ne, mm. saboda mun fita mu yi kuka ko kuma mu kira da muryan cewa wannan kungiya na nakasassu ne sai a samu ajimu da wuri da kowanne zai fita domin kanshi ya je na nema domin kanshi kaga zai zama mana da wuya amma mun yi kira da muryan na nakasassu gaba daya ina ji zafi jinmu da sauri dalilin da ya sa mun samu kafa wannan kungiyancin. To akwai nakasassu waɗanda a ce irin ku waɗanda Allah ya ba su zarafi har sun yi karatu wa'yansu a ce suna aiki amma idan ka duba batun nakasassu a Najeriya akwai waɗansu ɓangaren da zaka ga ba su samu wannan zarafi ba sai barace-barace akwai a wannan kungiya ku akwai abin da kuke yi don ganin cewa su ma waɗancan wato an buɗa musu hanya na samun ilimi domin su kauce ma waɗannan barace-barace? Dalilin kenan da ya sa muna kuka muna kira saboda duk wani abun da za a yi game da gwamnati a samu a sama ciki. Domin da ana sama ciki ba za ka ga wani ya fita yana bara ba. Domin kasa wani zai ga zai kwana yau ba abinci gobe tashi ba abinci gashi kuma yana da iyali kamar ku masu lafiyan da kuke da shi dole ne zai fita bara amma ba son mu bane mu ga yan ko kuma mu ga membobinmu suna fita eh, bara ba gwamnati ta ta bude hanyoyi ma na kasasu ko ta fannin aiki ko ta fannin samun abin rayuwarsu su gani ba za su sake gani wani na nakasashe yana bara a hanya ba. To in ka yi batun aiki a ce misali kamar makaho wani aiki kake ganin kamar ya kamata a bashi domin ya inganta rayuwarsa? Duk abun da ke kina yanzu ba ke ma kina aikin da aikin ki ba ki gwada wani makaho ma ki gani. Aikin da kina yi na ga zai yi fiye da abin da ke ma kina yi. Domin rubutu ne magana da kina shi ma zai rubuta. gashi nan Allah ya ba mu wani eh, rayuwa na yanzu mai kyau wanda shi ma a recording da kina shi ma yana da mun recording in ma rubutu ne ma shi yana da kwamfuta ma yanda ke kina buga kwamfuta shi yana yi in typing ma shi na yi typing da kina yi shi ma yana yi to me ne wanda ba zai yi ba to sai dai hukumar kare hakkin na kasassu na cewa gwamnatin ta plato na bakin kokarinta wajen daukar matakan sassauta wahalhalun masu bukata ta musamman sanin manufar karin maganar da ke cewa mai ɗaki shi ya san inda yake yi masa ruwa yasa aka damƙa ragamar wannan hukuma a hannun wani bebe abinda ba kasafai ake samun irinsa ba a kasashe masu tasowa irinsu najeriya sunana james david lalu ni ne chairman plateau state disability rights commission to menene wannan hukuma take yi domin na nakasassu a kashin gaskiya wannan guri aka yi ta domin tsaron yancin kasasu wato makace kasasu ya kumshi daga makafai kurame guragu da kutare tika gaba daya a nan gurin ya haɗu da kuma masu farin fata na kiran su albino saboda haka mu nan aikin da muke yi shine abin da muka gane shine a ko ta ina ana ciyancin wa'innan mutane gwamnati ta ba ma aiki a nan domin mu tabbata sun yi bacci idanun su a rufe domin kuma mu tabbata abinda da ya zama hakin su ya shiga hannunsu ya zama nasu to ya zuwa yanzu nasarori aka samu a wannan hukuma a gashin gaskiya akwai abubuwa na farantawa da suka faru a nan na daya a gefen karatu wannan ofis tana ba da goyon bayan man na kasassu wa'inda suke sun sa su tafi makaranta akwai wa'inda suke makaranta suna zuwa suna samun gudunmawa nan da gurin kudin makarantansu da kuma kudin abincinsu da sauransu akwai wani ma kurima ne ya gama makaranta a america sai kuma da lokacin iyayen ka kai shi sai kudi bai iya ya kai ba ya kawo kukan shi nan gurin nan mun ɗauka kuka mun je mun gaya ma gwamna gwamna ya bashi kudi ya bashi kudi sama da miliyan uku saboda a samu a sasantar da komi gwamna ya ce mana matabbata ya dawo dawo gida sa zuwa ba shi aiki to mai tabbata abin da ya kwaso a america ya zaya amfani da shi a nan domin mancin kafin kasan a gefen aiki a wannan guri mun yi kokarin mu mun dan sussuka disable a gurare daban-daban da suka yi samun aiki yanzu haka gwamna ya ba mu oda na ɗiban ma'aikata a nan kuta hamsin da hudu a cikin wayan hamsin da hudu kuwa masu yawa dole ne za a ba ma na kasassu saboda wannan ofishi namu ne ba na wani ba ne saboda haka dole ne an zo nan a same mu mu a nan make aiki a nan wannan abu Tinubu gwamnan nan ya kafa wata babban tarihi saboda tun da aka yi duk da aka yi tarihin falatu daga fari zuwa yanzu ba a iya taba samun wani gwamna wanda har zai ce ya ɗiba ma'aikata kaza na kasassu a ba su aiki sai wannan a yanzu maka fara Allah kuma mu shine Allah ya sa ta ci gaba haka akwai kuma na su da wayan da suke jari suna iya samun goyon baya domin cin gaban jarin su wai sun su yau sun je sun je sun kafa kungiyoyin su ana kiran shi cooperative society an kafa kungiyoyin guda ashirin chip chip mu ka biya kudi eh, ka ba su takarda na komai da komai sun rajista aka ba su takarda yanzu haka muna kokarin su kasuwa inda ya kamata wannan ofishin fadama da ofishin plasmeda da kuma ofishin potato balucin na noman dankali da sauransu gaba da muna kan sussuka su suna kan tafiya kuma suna samu taimako domin su samu su yi ja jari da zai taimake su duk wayan abubuwan da muke yi a nan muna tabbatawa ana babbayarwa yana tafiya. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu ji ci gaban tantaunawar da Zainab Babaji ta yi da shugabannin na kasassun jihar Plateau. A madadinta da bakin shirin na yau ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. mana cewa a can ana ɗiban jini kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin ciwo haka a buɗe. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin ya yaya faifan bidiyon cin zarafin wata mace da ɗan majalisa mai wakiltar Adamawa ta tsakiya ya yi. Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba likiciya a babban asibitin ƙasa da ke Abuja da take zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa mashi a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bayan gabatar da kashin farko na bayanin nata kuma muka sami labarin cewa. hukumomi sun kai ziyarar ba zata makarantar sai dai kawo yanzu ba mu samu wani karin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakiliyarmu madina dauda hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini kuma sai muka duba hannu muka ga yayi baki sosai har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin ciwo haka a buɗe muka yi ta mamaki yaya haka ya je gida ya je cikin kayan akwati na kayan asibiti na first aid sai ya ciro sirinje ce gashi irin a can babba ake ɗiban jinin shi da shi ake zubawa a kwab a ba babban su a can a ja jinin jikin shi a eh. zuba a kofi eh haka ya mana bayani ya ce ana zubawa sai a miƙa wa babban sai babban ya sha yana muna jin abun naka muka kasa bacci daren nan sai da safe muka tashi muka wuce makaranta aka haɗa mu da kuka je makarantar nasu na eh saboda ya mana bayani ya nuna cewa kamar seniors in su ne kamar manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana sai muka ce to tunda hakan ne bai mana maganan bayanin cewa akwai malami ba ki to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu da vice principal da harshe mai duba su a hostel din da muke waje ya gaisa da mu lafiya muka gaisa yana magana muna shiga cikin office din principal ba mu masa bayanin haka sai principal din ya ce ya gode da wannan yadda muka gaya mishi wannan zai duba zai tabbatar ya duba ya yi binciken nan da kyau ce dan Allah kada mu gaya ma polis in an gaya ma polis ya yi nuna mana hoto a saman kan shi ya ce gashi fa wannan principal in da ne shi ne kafin shi shi ya karba hannun shi ya ce principal din nan fa an samu wani damuwa da principal din ya sai sai ya je kira polis yaran nan suka haukace suka masa duka har ya suma ya shiga koma ya mutu motan shi ma suka babbata to da ya faɗi haka shi principal din ke baku wannan labarin eh sai tsoratar da mu sai muka tausaya mishi kuma don ya ce shi sauran shekara daya zai ritaya don allah kada mu kira mishi wani damuwa saboda haka shi zai duba a hankali zai yi binciken nan a hankali kada mu kira polis ya sunan principal mr onoja sai muka ce to sai muka amince kuma da shi saboda muna masa kallon tun da shi ya daɗe da ya duba yaran nan zai san yadda zai biye da su wato deaf psychology ku ce bari mu bi a hankali sai mana sai roƙe mu sai ci dan Allah duk abun da za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar wata kungiyan iyaye da malamai sai muka ce to a gaban mu kuma sai yana ta mai duba su a hostel din tsawa yana ta masa fada abu haka na faruwa baka taba fada mana baka taba gaya mana ba shi malam ya haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana a gaban nan da ake fada ana tsawata mishi ana tambayi sai kuma ya ya shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba principal na ta masa fada so daga baya kada fa suna ta mana acting ne fa yana ta faɗa shi bai ce eh bai ce a'a cewa ana abubuwa a hostel din nan ba sai muka ce to bari mu ba su benefit of the doubt dai sai ya bamu namban PTA chairman sai muka buga wa PTA chairman muka shirya za mu haɗu da shi the next day hmm. eh, washe gari sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can national hospital inda ake duba imran sai ya mana bayani ya ce shi ma kai ke fama da yar shifa tana ta faman ciwon koda yanzu haka take kwanciya asibiti wani lokaci har wata ɗaya haka shi da iyalin suke ta fama ita saboda makarantar nan ne toilet ɗinsu ba hayansu ba tsafta duk akwai damuwa a wannan makarantar wallahi suna ce ha'a to ɗana da ya zo na tam ɗaya ma ga abun da ya faru allah ya kyauta yanzu ina tunanin sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan na ce kai mr vincent wato shi pta chairman gaskiya gwamnati mu duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a ran da muke masa wannan karan ya mana complain cewa aiko kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin musan da aka mana bayani muna aje naira ɗari ɗari don a saya ma imran shinkafa da miya stew kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samu wai sai wuraren karfe goma sha ɗaya to kaga yaron da ke boarding da safe zai tashi da ɗan jin yunwa ba daman ka ce zaka bar yaro haka har karfe sha ɗaya to haka muke aje naira ɗari kowane rana saboda a siya mai shinkafa da miya sai kuma shi wa kuke ba kuɗin sayan shinkafa da miya akwai guardian in shi wata malaman su ita muke bawa da Allah a taimaka ana siyan mashi abinci don kada ya zo na da yunwa to ita lokacin da ake ɗaukar imran ko kuma a yi irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanansu mm. ita tana ina ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in ya nuna mata za su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayanin a cikin makaranta kenan eh. yana tsoro eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abin da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kuɗin sola saboda haka tunai tunanin to kada yaran nan ba suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma imran torchlight har hudu sai a ce ya bata haka muke siyan torchlight ko da yaushe to da ganin haka sai na ma shi pta chairman bayani gaskiya pta chairman fa dole mu tashi mu taimaka yaran nan mu duba mu gani na ce gaskiya mu nema taimako wurin saboda makarantar nan fina neman taimako ne ba wuta ga fidin ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ce gaskiya hakan ya kamata sai ce yanzu abin da zai faru zai shirya da secretary na pta a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya su ndlea su primary health care sai na nema numban shi executive director to kafin ko kai ga yin wasiku ba ku je eh. kun yi karan wannan abin ba a'a shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police ai mun so ba mun masa bayanin nan mu je police station na kuje mu je mu ba da complaint to ya yadda ya ba mu tsoro haka nuna mana cewa kada mu je ga police shi sa muka haƙuri muka danna zuciyarmu mu yan uwa ma sun ta mana faɗa yaya haka abu zai faru ba mu je mun yi complain ba sai kuka ɗauki imrana ko ka kai shi asibiti kawai eh rana washe garin da yake mun kai shi asibiti sai aka ci gaba aka dudduba shi aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk jazir gashi na a buɗe sai aka sai likitan suka dudduba suka ce gaskiya wannan yaron nan ga yadda bayanin yaron nan ya yi faɗa ga abubuwan nan gaskiya yaron nan an luwaɗi da shi ne to da aka bincika cewa an yi da shi sai aka yaya a cikin asibiti kun an ajiye shi a asibiti ne an masa aiki ne mai aka yi a'a daga farko imran baya bacci da kyau a gida da ya dawo sai sai shi don allah duka a zo a kwana daki daya da shi sai ya ce kada kashe wuta da dare ya ta kuka kukan dare da firgici ko kafanka ko zanni ne an taba shi sai ya tashi da gudu sai kusan buga kanshi a bango sai ka kama shi da mu haka muka ta fama da shi da wannan abun bayanin nan ya fito sun kara ganewa ok wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi to ta hakan muka hada da wannan don an babba magunguna mu dinga bashi to da za mu so mu kai shi a masa aiki da wuri amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder wato kaman tsoro da yawa yawa so mu ji da bashi lafiyan wannan tukunna saboda ina za a iya duba yaro a yi masa aiki a wannan halin dole ne sai an tattara shi wuri daya ya dawo jikin hankali ya samu sauki to hakan amma ya ta zaman ruwan gishiri an ta mana bayanin an ta ba shi antibiotics duka har aiki a hakorin shi ma an yi masa saboda an ashe bugashin da aka yi ta yin nan da bai cin abinci a ta bashi paracetamol likita suka ce ba damuwa mu ta bashi paracetamol ta zazzabi da yamma da na gaji na bashi wani antibiotics yana sha bayan kwana uku muka jimka ga likitan haƙori sai ga shi an ga iwa ya taru a saman kashin nan sanda aka cire haƙori don ya ji daɗin warkewa da To lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya a nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu. Kafin na a madadin Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati ta kurame da ke kuje Abuja. Da kuma wakiliyar Madina Dauda da taimar hira da ita sai kuma Cibahiro Dodo da daidai da sautan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya. Sony.